wallahi al'azim hasbunallahu wa ni'mal wakil hatta wanda ba annaba ba tana musu tasiri ni a rayuwa na ga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni ga naune ba jiyau ba amma ba yau zan baku labarin ba gaba na gaba shine daga cikin magabata akwai wani barin ba da labarinsa zai fi muhimmanci akan nawa iya daga cikin kibaru tabi'in sunansa abu muslimin al-khawlani abu muslimin al-khawlani ko kuma a ce abu muslim abdullahi bin thawb al-khawlani asalinsa mutumin kasar yaman ne ya rayu ya musulunta tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai taba gamuwa da fiyayyen halitta ba sai dai ya gamu da manyan sahabbai irin abubakar umar radiyallahu anhu amma ya musulunta tun a zamanin so wannan rashin gamuwan ya sa bai zama sahabi ba amma ya musulunta tun a zamanin amma ba su taba gamuwa ba iya cikin almuhdirimun su waɗanda suke sun rayu da fiyayyen halitta ba su gan shi ba to a malaman hadisi sai a ce suna cikin kibaru tabi'in sai a sa su cikin manya-manyan tabi'ai tabaka ta farko to shi yana cikin waɗannan ya tashi a ƙasar yaman sai aka yi wani mutum sarki ne shugaba nasu sunansa al-aswadul anisi shi kuma yana da'awar shi annabi ne idda nubuwa yana da'awar shi annabi ne kissan na cikin koda maktaba shamila juzi'i na goma sha takwas nan ba na tara kuma malamai da dama sun kawo manaƙib nasa da yawa irin imam ibnu hibban irin ibnu abdulbarri rahmatullahi alai da makamantansu da yawa sun kawo virtues na wannan bawan allah me ke faruwa shi abu muslimin al-khawlani alaihi rahmatullah sai shi al-aswadul anisi da yake cewa shi annabi ne duk wanda ya masa inkari sai sa a kama shi a yanka yadda ake yanka rago wasu kuma sai sa a kama sai a jefa su a cikin wuta haka yake ta yi ya sa duk bayin allah na kwarai suka gudu a cikin garin da yake a yaman da ya yi abin da yake sai ya ce wa isa mun inkari sai jama'a da ke tare da shi suka ce la na alamu ahadan illa aba مسلم al-khawlani ila na'lamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani ba musamme maka inkari ba sai abu muslimin al-khawlani sai yake tambayan abu muslim al-khawlani yace ku zo da shi aka zo da shi sai yace ga abin da nake yi yana kama mutane ya yanka wasu zai kuna da wuta me ka isa ka ce a kaina sai yace me kake so in ce ka gaya mun abin da kake so ka bada yace ba zan gaya ma komai ba sai gaskiya menene gaskiyar kuma gaskiya shine daman kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir wa fi riwayatin fajir kamar da ya tabbata a sunna mafi girman jihadi shine kai ido da ido da shugaba azzalimi ka gaya mar gaskiya ba wai ka aika mar kawai sako daga nesa ba ka je gabansa ka faɗa gaban gaskiya gaban shugaba ta fi wahala a kan faɗanta daga masallaci ka tunkare shi ya kalli idan ka gaya masa jarumai ke iya wannan ba wanda zai iya sai wanda ya shirya wani zai iya yin bala'i daga waje amma sun gido da ko sai ka ranka da Allah ya taimake ka ranka da ba zai iya yi ba so amma ba za ka iya gane wahalan faɗan gaskiya ga shugaba ba sai ka yi mu'amala da mai mulki ka ga yadda wahalar take a nan za ka gane kai jarumi ne ko ba jarumi ba mafhum tayyib abu muslim al ya ce masa abun da kai ranka ya dade zalunci ne da'awar annafta da kake yi haramun ne bai halatta ba kaza kaza ya ja kunnansa sai ransa ya ɓaci shi wannan al'aswadul anisi fa'amara binarin fa'udrimat sai ya sa aka hura wuta wutar da ba a taba hura irin ta ba a wannan lokacin ta kai matakin da idan tsuntsu ya tashi can sama zai wuce ta samanta wutar saboda harshenta sai ya jawo tsuntsun ya fada ciki ko ta samanta tsuntsu baya iya giftawa saboda karfinta aka zo da abu musulmin al-khawlani burbudin masu imani ɗaya biyu da ke wurin hankalinsu ya tashi suna ga shiga uku za a halaka shi za a yi kaza kaza aka ce zai iya maimaita wannan abin da ya faɗa na wa'azin gaske ya ce zai maimaita ya kuma sake kallon idan al'aswadul anisi ya maimaita masa sai ya ce a jefa shi a cikin wuta <coughs> sai aka ɗauke shi akan majajjawa saboda ba zai a ɗauke shi da hannu ba ana ɗaukar shi akan majajjawa sai yana karanta addu'a afuwan ku bari dan kurbi ruwa ko insha Allah jazakumullah khairan da aka dora shi kan majajjawa ana ƙoƙarin jefa shi daga cikin addu'ar da yake sai yake ce ya dan da zaka da ya man zamu yuhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakil kaga sai aiki da hasbi Allah wa ni'mal wakil da aka jefa shi a wutan gabanin jefa shi an daura hannayensa da kafafuwansa wallahi alladhi la ilaha illa huwa sai igiyar da ke hannun ta kone wadda take kafa ta ƙone shi jikinsa ba abin da ya ƙone tufafin da ke jikinsa ba su ƙone ba ya huto daga cikin wutar iya tafiya a kanta yadda ake tafiya a kan tsandauri haka yake tafiya a kan wutar yana fitowa sai aka gaya wa shi sarkin al'aswadul annisi cewa wannan fa abin da ya sa duk jama'ar da kai imani da kai su fasa za su ce kai annabin karya ne saboda wannan abun da ya kai baka saka yi ba kuma shi bai ce shi annabi bane ya ce shi mabiyan annabi Muhammad ne kaga aike ne ya zama kira yake zuwa ga addinin sa ba naka ba kuma gabannin ya jefa ya san da ya fada ake ke ke cewa in kunta ala haqqin fasayunjika alhaq wa in kana ala albatil fasatarau yace in kana kan gaskiya to gaske ta kubutar da kai in kuma akan barna yake ku za ku ga me zai faru gare shi ya fito da kafarsa iya tafiya a wutan ba abin da ya faru gare shi yana fitowa aka hada baki sai ya bar garin aka kore shi yana fita daga nan sai tafi garin madina a lokacin khilafa na abubakar siddiq radiyallahu an sayyidina umar na ganin sa shi bai san waye ba sai ce masa min aina anti daga ina kake yace min al yaman daga yaman sai ce yayi labarin wannan musulmi bawan Allah da aka jefa shi a wuta Allah ya kubutar da shi kamar yadda ya faru ga annabi Ibrahim me sunansa ne sai ce wa sayyidina umar sunansa abdullahi bin thawb bai faɗi alkunyarsa ba don ya fi sanwa da alkunyar sai ce shi sunansa abdullahi bin thawb sai sayyidina umar ya fahimta ka san fasaha ta magabata sai kalle shi ce don allah gaya mun gaskiya ko kai ne shi don allah ka gaya mun sai ya burbushi sai ya ce e ni ne sayyidina umar ya rungume shi fashe da kuka ya dauke shi kashe wajen sayyidina abubakar ya ce to ga bawan allah mu na yaman nan allah ya kawo shi madina ai kaga ba annabi bane da wannan ya kubuta akwai wani magabaci shi ma abul hasan shi ma irin wannan ya faru gaba gare shi akan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya wayi gari za a halakar da shi saboda riko da gaskiya aka ajiye zaki yayi kwana uku bai ci ba bai sha ba kwana uku yayi bai ci ba bai sha ba aka bashi aka sa shi a cikin wani keji zakin tsakaninsa da shi da abul hasan kawai dan kofa ne da za a ja daga sama ta budu aka shigo da abul hassan wurin yana shigowa da alwala kawai sai ya kabbara ya fara sallah kawai sai aka je aka daga kofar zaki kwaninsa uku baci ba sha kawai sai wuto a guje sai ga mutum yana sallah yana zuwa jikin abul hassan ashe shi a cikin sallah yana addu'a yana hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan zaki da ya zo jikin sai yana lasan jikinsa haka da yawo yadda nake a haka ya ta masa haka haka ya lallasa ya gaji sai ya tafi abinsa wallahi bai cije shi ba balle ya cinye shi kai a ce zaki kwana uku bai ci abinci ba kuma ya ga mutum kuma ya lafi jikinsa ya bar shi ai kai ka san kariya ce ta Allah bayan ya gama sallah ya zauna ya yi addu'a zaki iya ta yawo bai ci ba ya jiye ya jira ya jira zaki bai ce ko sai tashi abin sai fita wasu zaki sallama sai fita abin sa sanda mai mar sallama shine talaka suka zo ya abal hasan fi ma kunta tafakkir hina ma qaruba asadu ilai dan Allah me kake tunani lokacin da zakin nan ya zo jikinka dan Allah yayi kake ji yayi kake jin ranka sai ce wallahi ma kuntu ufakkir fi ma kuntum tafakkirun wa ma khiftu mimma minhu takhafun illa ana aqulu fi nafsi al asad jasad am tahir najis am tahir li alla yanqudu wudu'i wa ana muttasilin billah yace wallahi ba na tuna abin da kuke tunawa kuma ba na tsoron abin da kuke tsoro ni lokacin da zakin ya zo yake shafan jikina yake lasa da yawo tunani nake cewa shin yawun zaki najasa ne ko ba najasa ba don kada ya bata alwalata ina ganawa da Allah wallahi kawai abin da kike tuna kenan shin yawun nan kan najasa ne ko ba na shi fikihu yake ta yi na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yana tambaya <clears throat> idan suna shari'a da wani akan babur kuma wanda babur ne ke hannunsa sai ya mutu ya za a yi sai a ci gaba da shari'a mana sai wakilinsa ya zo ya ci gaba wanda yake da hakkin ta yadda wannan kayan da ake rigima a kai inda zai zama nasa wa zai gada su su zo su ci gaba mutuwar mutum ba ta kashe husuma <coughs> sai dai idan wanda yake da haƙƙin ya ce ya yafe tun da ya mutu shikenan sai wanda yake cewa yana tambaya akan halaccin shan maganin asibiti don neman haihuwar 'ya'ya tagwaye ko sama da haka dama akwai ne inda akwai nima ku ban da wani aboki na haifi tagwaye yana mun gori idan dai akwai shi kenan babu laifi amma ni dai ban san shi ba wannan yana tambaya cewa ya ji wani malami yana cewa babu riba a cikin naira sai dai a cikin zinariya da azurfa sannan ya yi dogon bayani a kai wannan ba gaskiya ba ne kuma mun yi bayanin wannan a cikin tun cikin kitabun riba mutu yana neman ƙarin bayani ya koma can wannan ba gaskiya ba ne dukkan kuɗaɗe da muke amfani da su a yau suna madadin zinariya da azurfa <clears throat> kuma riba tana shiga cikinsu duk abin da ya zama hukuncin riba ne akan zinariya da azurfa to ya zama daidai da hukuncinsa akan kuɗaɗe da muke amfani da su na yau da kullum wallahu ala na'am kai tambaya kan kotu ko shari'a kar ka mana tambaya kan hailafa na'am <laughs> sai ka harbe su mun karanta wannan aya a wancan karatun shi ma baka zo ba ne ku daina rarraba karatun nan zai sa ku ta samun matsala self defense shine addifa'u anin nafs kare kai ya halatta mun karanta babinsa cewa duk wanda allusus shine attackers ko bandits ko ma wane ne ya kawo masa hari da makami sai mutum ya je garin kare kansa to ya halatta ya kare kansa ko kare dukiyarsa ya halatta ya kare dukiyarsa ko mutuncinsa ko na iyalinsa ya halatta ya kare idan abun ya kai ga har sai ya kashe wancan ɗin kafin ya iya karewa to ya kashe shi in ya kashe shi ya kashe ɗan wuta idan kuma shi aka kashe shi annabi sallallahu ya ce ya zama ɗan aljanna <coughs> to amma muka ce duk wannan mutum zai auna shi da alƙadar domin lalura ce za ta sa ka kashe wani wadda ruratu tuqaddaru bi ha ana auna shi da daidai abin nan ya zama attack din da kai ya zama daidai da attack din da aka maka idan mutum ya hauro kanka sai ka je tare shi sai ka kashe shi ka yi laifi ba amma mutum ya zo zai kwada maka sanda za ka iya kaucewa ka gudu to ba za ka harbe shi ba ya mutu mutum ya zo zai gudu za a iya kama shi ka harbe shi a kafa don kar ya gudu sai ka harbe shi a kirji don ya mutu wannan ka kashe shi ne saboda barawo asalinsa ba hukuncinsa kisa ba ne dan fashi shine hukuncinsa kisa to dan fashi wanda zai amfani da makami don ya kashe ka shi aka yadda ka kashe barawo wanda bai zo da komi ba ya zo ya saci kuɗi ne ka fahimta sai ka zo kai kuma sai ka kashe shi nan ka yi kisan kai ne ka fahimci wannan don haka idan ka hango barayi akan katanga ba za ka harbe su ka kashe su ba saboda ba kisa suka zo yi ba ka fahimta amma wanda ka san kisa suka zo yi sai ka kashe su kafin su kashe ka ba yi laifi ba ka ga alamar makami a hannunsu ko sun yi ta cewa ka balla ko mu harbi sai baka buɗa ba sai suka zo suna hawowa sai ka harbe su ka harbi manza ka fahimta Yawo. na'am to kotun gaba ta malam ai ba mahaukaciya ba ce kotu ai ba mahaukaciya ba ce yake cewa mutum biyu suka zo da ta'arudul bayyanat kowa ya zo ya kawo shaida cewa gida nasa ne saboda waɗanda suka sayar sun sayar masa sai suka je suka sake sayarwa wani ma sai zo da takardu to kotun ai ba maukaciya ba ce duk wanda ya kawo takardu a kotu za ta bincika in aka kawo takardu suka zama authentic sai aka sake kawo takardu su ma suka zama authentic ai dole ya zama ɗayansu ya fi ɗaya ƙarfi so haka kotu za ta ga wanne ne fake kuma akwai ka'ida ta cewa let the buyer know what he is buying kai ka zo kawai daga an baka takardu baka tsaya ka bincika cewa wannan hakika yana da haƙƙi da zai sayar maka ba yanzu daga na zo kawai na zo da waya sai na ce maka waya ta ce kawai na baka receipt kai ba za ka bincika ba second waya kawai sai na baka sai ka yarda ana iya fake receipt ko ba iya yi to don haka kaga kai ne ya kamata ka tsaya ka bincika don haka wannan ya zo wa kotu cewa filinsa ne sai zo da takardu CFO sai aka bincika aka samu shine wanda gwamnati ta yadda da shi wanda ma zo da nasa wanda wasu suka bashi shi kuma sun yi photocopying wancan ne suka janda suna suka yi waye to kotu ya ce tunda kai ma sai kai naka ne ku raba ai ko tana da hankali in aka zo da bayyana sai ko ta ga wanne ne fi karfi wancan da muka ce a raba biyun nan fa shine bayyana din suka zama iri daya kana fahimta sai kotu ta gamsu cewa kowa ma nasa ne kafin ta yi hakan kar ku manta mun karanta a baya fa cewa wala ya juzu lahu an kuma hatta ya tabayyana lahul haq har sai ya gane cewa wani ne yake da gaskiya ba ko daga ka kawo shi kenan ba me amfanin alkalin ai da sai a sa kwamfuta kawai sai ta duba sai ta yanke ta ce na wani ne ba a sa dan adam ba ai dan adam saboda zai ga maganar ka ya gane waye mai gaskiya kuma ba wai daga ka faɗa ba abinda zai bada hukunci ya ce ya baka tun a ranar farkon nan fa shine ya samu tabbas ne amma bai samu tabbas ba sai a ta shari'a alhaji ka gane yawwa don haka ku ku zama <clears throat> ba takarda ce kadai shaidan cewa abu kaza naka ba ko mai na iya rubuta takarda daga na zo na baka takarda sai ka yarda alhaji yanzu ko certificate of marriage ne mutum ya ce maka wance mata ta ce ta yaya kawai ya kama maka takarda ya ka yarda amma da takarda ne ko ake tabbatar da wance matar wane ba ni zan iya zama yanzu a ɗaki in rubuta komi yanzu ina zuwa idan mutum ya zo neman aiki a wurinka sai ce maka na gama digiri a wuri kaza sai ya kawo takarda kawai sai ka karbi takarda ka ce kaya da ya yi digiri ya ci first class me za ka yi za ka masa interview ai ga wannan digirin ya cancanci wannan abun alama haka sai bai yi ba sai interview sai ka tambaye shi bai ci ba da takardar da interview wanne ne gaskiya a wurinka kun fahimta saboda haka ya kamata mutum ya zama ku fahimta shari'ar musulunci ba a iya mata wayo ko kaɗan ba a mata wayo duk yadda ka zo shari'a za ta iya gano ka kuma dalilin da yasa aka ce ma sai an ƙeƙe da ƙeƙe kafin a zaɓi alƙalin ai ba wawa ake zaɓa ba yawowa <clears throat> alƙali fa alƙali fa bari ga muku sharuɗansa ya fi sharuɗan liman duk cewa liman sallah za a yi ko a karba ko ba a karba ba amma wallahi sharuɗan alkali ya fi na liman ana iya naɗa liman wanda ba a sani ba wallahu a'lamu kawai kawai zai a ce a naɗa tunda an ga ya sa hula ya yi wa yanzu in kuka zo kuna halin tafiya kawai sai kuka tsaya za ku yi sallah dukan kuna da ƙananan kaya ɗaya kuma yana da jallabiya waye liman ha mai jallabiya shine liman amma ta yi ko ne bai iya komi ba la ya arifu shay'an min dinillahi ba salatu batilatu haka za ku bashi bayan da ku iya amma in shari'a ne an zo alƙalanci sai ku da mai jallabiya ka fahimta yawwa na eh, wani ne ya ci bashi sai aka kama shi aka ja mutum sai ɗan uwansa ya sa ka kira ɗan uwansa ce a gidansa a siyar a ba da mutum a wannan dan bayan an ji sai da gidansa an ba da an sake shi shi kuma sai ya rena wancan jirgin ne ya sake sai da gidan a wani daban ciwa ya sayar shi <coughs> ne ya sake sai da gidan nan kuma da ya tashi sai ba mu wanda ya sayar wa gidan wanda shi ya sayarwa sai ya bashi shi kuma wancan sai je kama ɗan wancan da suka sayar masa to aka kan nau shi cikin da ya sa aka yi ba tabbata bane na san ka tabbata a'a wannan kuma ai za ka tambaya ba mu ba wani mutum ne ya ciniki kan ciniki ya ba da authorization akan a sayar da gidansa aka sayar da ya fito kuma ya ce bai yadda ba sai shi ya sayar da kansa ai wannan abin da ya daga ba bishir mai yi ai in dai har ka sa wakilinka yi abu to ya tabbata a kanka duk wanda ka tura shi ya je wani abu in baka yadda da shi ba to karka tura shi kuna fahimta ta ha yanzu don Allah baka san darajar kuɗi bane zaka ɗauki kuɗinka ka ba wawa ka ce je sayo maka babur sai ka je ka bashi kuɗi ka ce je sayo maka babur sai je sayo maka ba irin wanda kake so ba sai ka koma wurin sai ka ce baka yadda da cinikin ba ha da kai da shi waye asalin wawa kai mana inda kana son babur mai kyau me za ka yi sai ka je da kanka don haka tun da ka wakilta shi ya yayi duk abin da ya yayi ai ka'ida ce ta wikala kuma mun karanta ai babin wikala idan ba ka so karka tura shi ko kuma ka bashi alwikalatul juz'iyya shine ka ce na sa ka ka rika kaza da kaza amma duwa bu kaza banda kai to in ya je yayi wancan shine zaka ce baka yarda ba in akwai asara kuma shi zai biya amma tun da kai ka tura shi baka isa ka zo ka canza ba ka bayanta yawo aha sai ma mana shaida ai ana iya transfer ɗinta kai shaida ne kana iya zama wai ke cewa mutum ne ya bayar da wani abu sai ya naɗa shaida sai wannan ɗin kuma da aka naɗa shaida sai ya zo zai mutu yana iya wasiya wa ƴaƴansa su zama shaida kwarai da gaske ana transfer ɗin shaida mana yanzu ka ce kowace shaida sai ainihin shi mutumin ya zo a ai ba zai yiwu ba idan wani da ya zo mutuwa sai ya ce to abu kaza ina tabbat in dai matukar shi wannan ɗin adili ne kuma ya karba shi kenan sai ya zama shi ne yanzu ya zama shaida wane ya ba ya bani tabbaci cewa shaidar kaza da yake kai yanzu na zama ni ne shaida akan abu kaza na wane ne kenan ya tabbata kotu za ta karba ka hada tambaya biyu ne na farko dai maganar cewa ka bada kyauta kuma ka zo ka mutu baka riga an karba ba to duk abin da ka bayar idan ba a riga an karba ba bai tabbata ba a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajibul hibatu hatta tuqba hatta tuqba kyauta ba ta tabbata sai an karba ka ce za ka yi aure sai na ce zan baka guduma naira dubu hamsin ko sai aka sa rana ka ji shiru aka zo ɗaura aure ka ji shiru. aka yi aure ka ji shiru ka ce ya baka cika mun alkawari na ba sai ka kai ni kotu ba ruwan alkali da wannan koran ka zai ya ma alkawari eh yayi alkawari to je kawai ka ja Allah isa amma maganar kotu ta saurare ka babu amma ya baka dubu hamsin ka karba sai zai ce dawo da su ya ka je kotu ka ce yana so ya kwace mun dubu hamsin dina kuna fahimta saboda haka ba ta tabbata sai an riga an karba ɗaya kenan na biyu kuma ka hada da cewa idan mutum ya ba wa ɗansa ne ɗaya daga cikin 'ya'yansa sai ba a riga an karɓa ba daga baya zai mutu kotu za ta tabbatar na farko dai na cewa ba za a tabbatar ba na biyu kuma idan mutum ya ba wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa kyauta kuma sauran 'ya'yan ba su yarda ba to wannan rikici ne wanda in an je kotu sai an duba akwai wanda kotu za ta rusa akwai wanda kotu ba za ta rusa ba amma wannan bayani ne mai tsayi wanda ba sai mun yi shi yanzu ba ka dai ji naka amsa na'am wai a cikin masu shaida a kotu ana iya kawo wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba adili bane je mun karanta ai saboda haka baya zama shaidi shaida Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum ka gane inda Allah ya yadda a kawo wanda ba musulmi ba shine a cikin shaidar harkar kuɗi na wasiya idan mutum ya zo zai mutu shine da Allah ce au akhara ne min ghairikum ko ku kawo wasu biyu wanda ba ku ba amma in ban da shi kowace shaida sai musulmi na'am mun gama to alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya bai mana sati mai zuwa akwai karatu insha Allah